yaku wọn bẹsẹ ìrìfà eléṣẹ mọha gbẹyìrò ma olùdàdàlù ce èlò sókàtì àìkì yaku wọn bẹsẹ ìrìfà eléṣẹ ya zama yana nan amma ba tare da wanda ya aka ce ba wannan mawa hudan ya aka ce ba wanda ya hudan ke. a ce maka me yake da sunan ga wani aikin nan mai sauki karatu ba tare da wanda karatu ba kai ga muhali to amma ai ka ga makamanta ba sukan ce duk ayyukan Allah Allah yana da ayyukan ne amma ba aikin ba shi ya aiki amma yana da ayyukan kaga ce to ai wannan maimakon ka je ka sake ce ya mai wa a samu aiki ba da mai aiki ba mustahili a ce ga kunu yana da kunu amma ba shi kunu ba yana da kura ba shi fura ba dole kura da wanda ita kafin ta da daidai wance ne ta daga wannan kura kowa ne ne ya dama wannan kura dole sai da damu ku da farko duk ku kawo na ka'ida in kana ku tana dame ta kaza kana dunkule ta kaza wannan ga rage bayan ga rage ilimin ka to da masu gari ya kayan sanan ba ba su kuma kawai sunan ta ba a huta hmm? a huta da duk wanda yake tana kaza da o tana kaza kura tana wace duk kura da kurke kayan kura masu hmm, can ma yi a gida nan abin da ake so kawai ake suna suna ake Allah da aiki baya aiki ko bai aikata aiki amma kuma ina da aiki shi mafu'uli yake da shi ko amma shi ba ya fa'alawa sai kaga wannan mustahili babu dama a ce baka kai aikin ne abun da aka yi da kake da shi amma ba aikatawa ba ko da misalin halittawa baya da baya halittawa amma yana da halittu halittu ne aini abun nan da kaga wannan mustahili ne shine yace fi'ilun yaqu mu bi ghairi fa asilihi muha lon sai ya ma nan ya ce mai wannan ne bai yi wa a samu aiki ba wanda ya shi gairu ba ma a iya ko a hankalanci ladai insani domin an san da za ka ba da kace bayyuwa shine mutane za su iya dan ganewa amma ba haka ba a je a dinga zaga daga yau aiki ne amma ba a dingina wa Allah aikatawa amma yana da ayyuka ga nan ya yi kaza ya yi kaza ya yi amma ba shi ya yi ba wannan ba da ba bayanin da zaka ka ɗan adam ya gani hankali ba zai yadda da shi ba mustahili ne yani annahum yaquluna inna fi'lallahi mafa'uluhu ya kusa muku da maganan asalari ko ya fito mana da maganan asalari wannan wurin gaban tana da wahala ganewa amma kuma mai sauƙi ce in ka tsaya ka gano ta abu ne da ba zai yiwu ba asamu aiki ba mai shi inna ko ko ta ake yi ke yi wa aka shi yayi shi inna fi ila Allah mafaul aikin Allah shi shi ake shi mafauli shi ne aiki amma ba fa'ilu ba shi Allah ba a siffata shi da fa'ilu alaihim ويرد عليهم المؤلف ويرد عليهم المؤلف ما يلتافي bi anna hadha muhalu wannan mustahili na a ce mutum halin yana da mafa'uli bai da fi'ili shi baya aikatawa amma yana da mafa'uli muhalu an yakuna fi'ilu yaqumu bi fi'li fa'ili bal halatul fa'ali qablu wa ma wa ba nabila qur'an kun yi bacci ne da bal halatul fa'ali halin mai aiki abun kafin ya yi aikin wa ma'a da lokacin da yake aiki wa ba'adu da bayan ya yi aiki abu ne guda da shi yallafi kanar bila furkani ita ce ba kumbanci kafin ka yi aiki ka nemi yin wannan aiki lokacin da kake yin aikin ka nemi wannan aiki bayan ka yi aikin maka ne ke wannan aiki kaga kenan me yake da suna eh, kabal kafin ba'adu bayan haka ko kuma a ce halatul eh, fa'ali lokacin da yake aikin kenan da da ba'adu da shi ne shi ne aikata wa yani halatul fa'ali qabala an yaf'ala wa ma'a fi'lihi وبعد أن يفعل كلها إنما يتصف بها الفاعل الفاعل كيف تتورث دون المفعول في مفعول له لا ينسى أكل كوي في مفعول والله لفت بفاعل شيئا إذا كان شأنك منك هذا الشأن والله لست بفاعل شيئا بكذا ما مين وانا ابو إذا ما كان شأنك إن حالك بكفن شيب منك هذا الشأن هذا الشأن شأن الفعل دي يعني أنه لا يمكن أن يكون فاعلا شيئا إذا كان شأنه هذا الشأن لا داخل فينا ولست بخارج annaka ya lallu la dakhilu ya aka ce Allah baya ciki fina walasta bi kharij ko ba kawai ai kaga babu Allah kawai Allah Khayalu. wannan ai sake sake ne kawai ainihin duta fil azhani eh, da ka dinga zagayawa a cikin zuci a cikin kwakwalwa kai idan mutum ce ah, Allah baya ciki cikin ina halitta baya wajen halitta ta kaga kenan Allah fa sake ne don dai in akwai abu sai dai zama gashi a ciki ko a waje ko amma ka ce baya ciki baya waje to ma'ana babu shi sa sake ne kawai hayanato sake-sake ne kago sake-sake marbuda so kaku ne yani annahum yaquluna inna allaha laysa dakhilan fina wala kharijan kaga wannan a ruwan sanyi an sa Allah babu shi kenan إذا إذا عدما كنا وخيالا في الأذهان a cikin tunani kawai. to ka kuwa karshe ina ne inda za a je wata rana abin da za a bayyana ce to babu Allah da ma sake sake fa bi ayyi in kunta fina malikan malikan na'am bil na nama'an kisman waras man la haqiqata tahtahu sha'nul muluk ajallu min الشهر ai kaga sarakuna masu fi wannan in aka ce ainihin ko bi ayi shay'in to da wani abu ne an ce baya ciki baya waje to da kuma baya halitta baya halittawa ko bi ayi shay'in kun tafina malika to da wani abu ka zama mai mulki a cikin ai babu har ko baka yi ba baka hana ba ba ka ciki ba ka waje ko ta idan ka zama sarki ce kore ba babu amma sarki ayyar sarki ina cikinmu ina maga ina hanawa ina sawa hmm? inda sarkin najeriya yanzu zai zo ya kalli hanyar nan daga mando yake yana son sa zuwa lagos duk wani sauro da ke kan hanyar nan bai sai ana ba go kaga nan da wannan zai mu san kai eh, lalle akwai sassi a Najeriya ma ya san da mu amma tun da bai mana irin wannan rance babu sassi a Najeriya shi ma akwai shi bai san da mu ba dan akwai shi akwai shi amma mu bila musamman bai mana adalci ba amma daga yanda yake to daga mandan nan kaga ka taso a Kano akwai hanya zuwa nan amma daga nan man zuwa zuwa Lagos din nan nasu akwai kore-kore amma da zai zo ya biyo da kansa haka sai ko a jirgi ne ya biyo ta kan wannan hanya yana kallo ya je to kayi kayi yana yi ta arewa ya yi musu wannan hanya ko dai wani abin da ba da haka to zama ce eh, ya zama sarki a cikin muku. to wancan ai kaga hatta sarki anan ya fi Allah kenan tunda sarki yana mana kaza yana mana kaza ko cutar mutum yana aiki amma su ko wannan Allah baya halittawa baya kashewa baya rayawa baya cikin mu nan baya wajen mu to ai wannan Allah kawai babu ne Allah to ne je an ku ba haka wato da wannan abu ya zama sarki a cikin mu to bi ayi shay'in wanda yayi kunta fina malikan alaysa bi babu malikan na'am bil ismi da malikan ka zama sarki ne haka bil ismi da suna duna ma'anin banda fassara sarki Sarkinmu mu ne kaza kamar yadda mai dodo ke bauta kai kwanta ma dodo mutum ne a galabiyyan dodo na mutane ne da ce gunki gunki duk da shi ma dai mutum ne amma sai da ya zama gunki kafin ya zama gunna sai da ya mutu tuko aka mai shi gunki ya kabarin wane nan ya kabarin wane nan a yanzu bai magana bai ci bai sha bai kaba. yanzu ba haka ne Allah ai an bata Allah isman waras man la haqiqata tahu sha'anul muluki ajallu min ah, isman ya zama suna waras man zane haka la hakikata ta haka babu wani hakikalin da za ta yi shi sarki ne sha'anul muluki ajallu kai harkan sarakunan duniya ma ta fi harkan wannan Allah min da shari yau za ka iske mutane sun riga sun yi nisa da bautan gumaka sai a ce idan kana shugaban ki sai dai ka tsaya haka kuma an ce ba ni ka ɗauka ka baya kuma an ce kore min ka ba ka dai ka kore shi in an ce kaza haka za ka zama za ka da cewa amma in ɓanga ake so za a ba da masana ha ba ta ba ka ba ba sarki ba ne ba kai a je musu sarautarsu dole ya zama kana da fadaji za ka ce a yi za ka ce ba za a yi ba ko wuri aka ce naka ana kawo kauri ya kamata ka za su tukuna ka duba wanda ya fi girma a cikin ka kai kai tashi daga nan a je ko ba wuri ka kaga ta zama daidai wancan abin bai da amfani ka rufe shi sai na gama wani ka watsa su ka buɗe shi daga baya idan ka tabbatar da naka wancan ka yi kaza wannan ga abdulaziz ko kana na bayar da kuma kamar mutum kai da kusa da kai sai ku zama da wannan sarrafa suke so in dai suka saka shugaba to kai mutumin kirki ne to haka suke so gaba kowa izo ya ci karansa ba babbaka a da ku shirya ba ai in ka shiga wuri sai ka kara shi tukuna ka yi amwatsa shi tukuna wanda ba a masa magana ka kasa masa tsawa nan za ka san wurin ka in za su sallame ka sallame ka ka fita ya fi ma mutum shi ga wannan ba a taɓa shi duk abin da ke shi kenan ga wannan ba a taɓa shi duk abin da ke shi kenan ta guri ya Ba wannan su ni ma na yadda zan bi ku duk abin da faɗa ba ji a haka amma har ni ne ke da iko da zai ku za ku zauna da iko Kuma aka ce amma da Allah haka shiru ce baya magana baya alifawa baya kaza baya kaza baya kaza baya haka na sarki ya fi ko abin da aka a cikin gidan nan bai ishe ka ba da ya fuskanci ma daga cikin ɗakin ba zai ji wai canza ɗaki ɗakin da yake ciki ya juya ya ga ba zai ji yadda ya kamata ba an yi wani kafe-kafe an nan ma an yi wani kafe-kafe can ma an yi wani kafe-kafe in ya cire wurin sai ya girgiza kafin a gyara shi sai fitar daga ciki gaba ɗaya ya kuma can gefe sai ku yi zaman ku nan amma duk wanda zan kafe su su fane ne a kan ka gaba dama ka taso ka taho wa kira ka yi zaman ka a can albashin ka na nan menene din ka na nan babban mukamin ka na nan in shekara ta kare za a kara maka mukamin ana karawa da shekara kai dai ko korar ka ba a rai fi daɗin kora da can a kori ka doni bore da za ka yi kai fashe-fashe sai dai kare a kan mu ya tsallaka wajen tuzo da kuna لكن حصل الخلل سيدي أنا خلل يا فامو عندهم في قول المؤلف رحمه الله لكن باك ليس يكشاهم رؤوم يجي الشافي المعوان وهكذا ها؟ لكن أي daga ke يعني لأن المشركين هو كيف yi shi ba, شوا أي ناس ne koyi dauri dauri cikin ku nawa ne suke ba da cin hanci a tsallakar da su aji ni kyauta na tsallakar da ku يعني شأن الملك في الدنيا وهو عموما أو ملك ليس لنا منه إلا اسمه هو النصر كده قومي سيسونا ورسمه فقط آه، من يعني بالسالح المشرك فتاكي آه، بان يعني شأن الملكي lamarin sarki fi duniya umuman kowanne sarki in an ce lamarin sarki a duniya kowanne sarki ai umuman ai almalik laisa lana minhu illa kaga ba mu da komai ake sai suna rasmu fakar, man ne bisani man ne bisani al mushriku ba mu ne sabon magana ne da wancan mu'addili aka gama ko to wannan na biyun shi ne tunda ba ina cewa da mu'akali da mushiriki mushiriki ya fi ɗan dama dama daga mu'akali bambancin tsakanin wannan mu'akali ne wannan mushiriki ne to an gama bayanin mu'akali yanzu za a shiga bayanin na biyu shine mushiriki. هذا وثاء من قال أنت مليكنا وسواك لا ترضاه من سلطان شيء هذا من شيء النبي مشركي شيء قال أنت مليكنا إيش وصرشي شيء وألا كيف الكلمة مشركي لا يدد الله وسواك لا ترضاه ainihin jin sultani waninka la tardahu baka yi da shi ba min sultani da na kai da kai mai mulki hmm? ina nardahu nuno ne ko yiwuwa ya fi daɗi la nardahu aika wani an tabbatar da ba ne mai haza wasa ne kala anta wasa ne da yake cewa anta malikuna wasiwaka gaskiya ne lanar ba ku ba mu yi da shi ba ɗan sultani na tana kuna kan wannan magana waye mushriki لأن المشركين يقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق هو سابان وإنسان ما سوى ما فأولو إكيد شي بيد فائل شيخ مشركي يا Allah على التواب يايدا بأن الله وحده هو الخالق الرازق وأنه بيده ملكوت السماوات مثلا سمينا عنه شدتها ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن غصت أو صاق الكمال جميعها ولأجل ذا كانت لك الخلال وقد استويت على سرير الملك واستمع هذا على البلدان ce saboda Allah ya yadda Allah shi ne sarki shi ne na halittawa iz husta a wasafin kamali tun da ka tattaro siffofin kammala aikatawa ai siffa ce ta kammala umarni ba da siffofin ta ce ta kammala hanawa siffa ce ta kamala hufta wasafal kamali wannan awsafal jami'aha duka wata kammala Allahu muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqsi wa li ajali da danat lakar sakalani saboda wannan ne mutum da aljansu ke yi a gare ka saboda wannan wakadista wai ta ala sariri mulki wa taulai ta ma ta za a lal bulgari wai ta ka daidai a kan gadon harauta saririn mulki wa taulai ka mallake ma a ha za a lal ka mallake su ɗaga na an girmama Allah iya abin da ake bukata mushriki ya girmama Allah matsalansa guda ɗaya bai wa Allah wata sifa shi Allah ba a masa iso ba a masa iso nan mushriki ya faɗi ya ɗauko malaminsa ya ce shi ne kaɗai zai masa iso ya ɗauko waliyarsa ya ce zai masa iso ya kama mala'iku ya ce so za su yi masa iso wasu suka kama itatuwa ba a sakon Allah za su yi musu isa wurin Allah wannan shi ne kuskurensu ai kawo kuwa mushirki ya fi dama dama daga mu'attili lakin lakin hasar alkalalu an samu baraka ne inda hu shirkai kenan fi kaulil mu'allif rahimahullahu anhu shi na je na karanto lakin na ba baka laysa yakshahum ru'um bishafi'il mewani nema yana nufa kan karatun lakin na ba baka sai dai Allah laisa ya kya hamuru a mutum bai iya zuwa wani tunan na yi kuskure bai tashi sai ya kwatanta Allah da sarki sarki ne ba yadda za a yi shi ga sai da fila illam yaji bi shafi'i in mutum bai zo daga wanda zai kama kafa da shi ba mai iwani kuna hasal al-khalal anan ne aka samu baraka ne dan mushrikina sai shi ran sai kaya anan ya zaban da to kaga sun tubo tiriyan tiriyan kan gwada ne amma da aka zo nan shedan sai ya tsaya ya tsayar da su yana ba su da hanyar. حصل حصل الخلل من المشركين قال إن الله لا بد أن يكون بيننا وبينه شفعاء عظام كوا يزم أخوي كما كوا تكلم الله لأن بابه عظيم لا يلجه ko fasana da girma ba mai iya shigansa sai an shiga da kai ويذل للبواب والهجاب والطاعة للقرب والإحسان دول مسلم يذل يكنت للبواب دون يكن أبن الله والهجاب دول يكنت لكما سبحانه الله والشفعاء ahalil kurdi ma abota kusanci da shi wal isa ai wannan magana, ko yanzu mutanen suka ci gaba da karanta da wannan za su kwashe jama'a kaga wata kun yadda Allah kaza ne Allah kaza ne Allah kaza ne illa girman sa ya wuce girma ka nufi Allah ai ba zai yi ba kama kafa wanda zai kai ka wanda ya san shi wanda mai tsoron Allah ma na abuduhu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa يعني أن بابك لا يدخله أحد إلا بشكيه يذل له الطالب wanda mai neman shiga ya kasance da kai gare shi alladhi yadlubul qurba minka wa qawluhu wa yadhillu ay ma'tufatun ala yaji yani illam yaji wa illam yadhillu to bare samu ba apa yastawi hadha wa hadha indakum wallahi mas tawayalatan ini itu wal mush apa yastawi hadha yanzu wannan zai yi daidai waye mushriki wa hadha mu'attili sun yi daidai a wurin ku a wallahi mas ويا كنت جديد رجع قلت والله بصي جديد نداء إنساني والإشارة هنا إلى المعطل والمشرك إشارة بعيدة عذاب والمشرك أخف في كفرانه كلاهما من شيعة الشيطان wal mushrikuna mushrikai akhaffu sun ci sauki sauki a kafirkin su inda da wanda za a haɗa kai da shi a tafi tare da shi to mushriki to la a abudu ma ta abuduna kamar yadda wala antum abiduna ma a abudu sai su من شيعة الشيطان أي المشرك والمؤكل إن المعقل بالعداوة قائم إن المعقل ما يقول سبوبين الله بأيك الله بالعدوان قائم بالعدوان يا سيادة عداوة الله da ya yi a kan faɗa Allah fi ƙalibin tanzihi da sunan wai zai daga tsarkake Allah ayan ba ku manta ba daidai wurin muke karatun magariba sai inda aka ke ya inda wannan ke ba da shawara in ka tashi ga hanyar da za ka nika yaƙe su sai ka ce tsarkake Allah ka ce sai ka ce Allah bai da hannu da nufin ka tsarkake shi sai ka ce Allah baya sama da nufin ka tsarkake shi da haka za ka bi ka rusa duk abin da suke da shi في قالب التنفيذ للرحمن يعني أن المعطل ملبس عليه أن تقول يا مخلي أنه يقول أنا أقول كذا هكذا تنزيها لله حتى لا يشابه المخلوقين في كنان